فإن الأيام تمر سريعا والزمان يتقارب حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله جمعتكم هذه آخر جمعة من رمضان فانظروا ماذا أودعتم فيه من الأعمال فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك وليبشر بحسن الثواب فإن الله لا يضيء أجر من أحسن عملا ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوها فإن الله يتوب على من تاب أيها المسلمون إن عبادة الله تعالى لا تنقضي إلا بالموت فإياك أن تكون ممن لا يجتهد إلا في رمضان قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عباد الله إن من علامات القبول أن يكون العبد على حاله أحسن من حاله السابقة وأن يكون راغبا في التزود من طاعة الله بعيدا عن الوقوع في معصية الله إن بعض المسلمين يكونون يكون على حالة مستقيمة في رمضان فإذا انتهى شهر الصيام عاد إلى حالته القديمة وسيرته الأولى فأفسد ما أصلح ونقض ما أبرم كان كثير من السلف إذا انتهى شهر رمضان بكوا لفراقه وتأسفوا على رهينه وخافوا وخافوا ألا يكونوا أوفوه حقا عباد الله لقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قربا وتزيدكم في إيمانكم قوة وفي سجل أعمالكم حسنات أولاها صدقة الفطر وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والهر والعبد من المسلمين قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه والهجمة من فرضها ظاهرة جدا ففيها إحسان إلى الفقراء والمساكين وليشارك الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون إيدا للجميع وفيها الاتساف بخلق الكرم وحب المساواة وفيها تطهير للصائم مما يحصل في صيامه من نقض وغلو وإثم وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه وأما زمن دفعها فله وقتان وقت وقت فضيلة ووقت جواز فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة لما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعة من طعام وفيهما أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وأما وقت الجواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين وفي صحيح البخاري النافع قال كان ابن عمر يؤطي عن الصغير والكبير حتى وإن كان يؤطي عن بني وكان يؤطيها الذي يقبلونها وكانوا يؤطون قبل الفطر بيوم أو يومين الثاني التكبير قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وكان عمر وابن عباس رضي الله عنهما يكبران إذا خرجا إلى المسلى فيشرع للمسلم إذا خرج من بيته إلى المسلى أن يكبر إلى أن يدخل الإمام الثالث صلاة العيد وهي من تمام ذكر الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها أمته رجالا ونساء وأمره وأمره مطاع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد ما أن البيوت خير لهن فيما عدا هذه الصلاة وهذا دليل على أن على تأكيدها قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى الأواتق والحياط وذوات الخدور فأما الحياط فيعتزلن فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها متفق عليه والجلباب لباس تحتلف فيه المرأة بمنزلة الإباءة ومن السنة ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر لقول, ابن لقول أنس بن مالك رضي الله عنه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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله فاتقوا الله وأطيعوه الأمل الرابع من الأعمال التي شرعها الله لكم في ختام شهركم صيام ست من شوال فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان ثم أتبعه بستة, بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر ولا فرق بين أن يصوم الإنسان هذه الأيام الست بعد الإيد مباشرة أو يؤخرها نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم اللهم اختم لنا بخير واجعل أواقب أمورنا إلى خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya raya mu ya sake kawo mu wannan rana ta juma'a wadda wannan rana ita ce 29 ga watan ramadana wata na tara shekaran hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1441 wannan masallaci mai albarka na agga islamic center muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya taimake mu da ya yi mana musibu hudubar mu ta yau wato huduba ce ta ƙarshen juma'an ƙarshen watan ramadan ya ku 'yan uwa ina mai wani kaina da ku wasici da jin tsoron Allah da kuma dagewa wurin ci gaba da ayyukan alkhairi har mutuwa ta zo ta same mu wannan juma'a ita ce juma'a ta ƙarshe a wannan wata mai albarka mai falala baƙonmu da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana yana mana shirin ban kwana don haka sai mu dage da addu'o'i da ibada a watan ramadana da kuma wajen watan ramadana allah tabaraka wa ya taimake mu ya ku bayin allah masu daraja ibada ne bai takaita kadai a watan ramadan hakika watan ramadana na da falala wata ne da idan ya zo za ga kowa ya koma zuwa ga allah tabaraka wata'ala amma wasu da watan ya wuce shi kenan sai su koma kuma gidan jiya allah kiyaye don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ku bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ka bauta wa ubangijinka har sai mutuwa ya zo maka yana daga cikin alamu na aikin mutum ya karɓu bayan ramadana shine a ga halinka ya canzu daga mummunan hali zuwa hali mai kyau daga rashin yi wa Allah ɗa'a zuwa yi wa Allah ɗa'a daga rashin dagiya wajen ibada zuwa a ganka ka dage wajen ibada daga a ramadana ka yi haƙuri ka bar wasu saƙo da kake yi to sai a ga bayan ramadana ma ba koma kan waɗannan wato zunubai ko saƙo da kake yi na saba Allah tabaraka wata ala misali kamar mai shan wani abu da Allah tabaraka wata ala ya haramta ya kame a ramadana ya kai ɗan uwana ka kame a sauran watanni Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace magabata na ƙwarai idan ramadana ya zo ƙarewa ba farin ciki suke yi ba baƙin ciki suke saboda ba su sani ba ko da su sake riskan wani ramadana suna raye ko ba za su sake riska ba wannan arziki ne da Allah yake wanda ya ga dama Allah tabaraka wa ta'ala ya samu riski wasu ramadana a cikin halin lafiya da rayuwa mai inganci hakika ya ku bayin Allah a ƙarshen watan ramadana allah tabaraka wata ala, ya cike mana da watan ramadana da wasu ibadu da za a yi domin ƙara kusantan allah tabaraka wata ta'ala na farko shine zakkan fiddakai ko kuma zakkan konu wannan zakka farilla ne akan babba da ƙarami mace da namiji bawa da kuma ɗa in dai musulmi ne wannan zakka ya zama wato farilla akan waɗannan mutane da Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisansa da Abdullahi bin Umar ya ce. Allah sallam ya farlanta zakka na wato zakatul fitri daga ramadana sa'i daga dabino da kuma sa'i na sha'ir akan bawa da kuma ɗa da namiji da miji da mace da yaro da babba daga cikin musulmai wato a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tamr shine a lokacin abin da mutanen Madina suka fi ci amma mu a garin mu sai a garin da kake sai ka duba mai mutanen garin suka fi ci musamman ranar sallah an fi cin shinkafa sai ka cire shinkafa a baiwa bayin Allah su ma domin su samu abin da za su dafa su yi farin ciki wannan ran yana daga cikin hikimar fitar da zakkan fit da kai na farko kyautata wa talakawa da miskinai na biyu domin su ma wato su taya su yi musharaka ga mawadata wurin farin ciki mutum a ranar sallah bai da abin da zai ci ina zai yi farin ciki amma yana da abin da zai ci zai yi farin ciki shine hikimar fitar da wannan zakka sa'an nan sa musu kuma wato farin ciki a ransu domin kuma idi ya zama na kowa da kowa in ana idi ko ana sallah kar ya zamanto mawadata ne kaɗai suke farin ciki su kuwa da ba su da shi shi kenan ba abin da za su ci don haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta fitar da zakkan fit da kai nan kuma yana nuna mai fitar da wannan zakka sifantuwa ne ga halaye mato kyawawa da kuma son daidaita tsakanin masu wadata da marasa wadata amma a ranar idi wurin farin ciki ba wai an ce za a daidaita su irin rayuwarsu ba sa'an nan na daga cikin hikimar fitar da zakan fit da kai shine tsarkake mai azumi ya yi wasu laifuka a cikin azuminsa ya samu wasu nakasu cikin azuminsa to wannan zakka da zai fitar sai ya tsarkake wannan nakasu da ya yi samu a lokacin da yake azumi ko ya yi wuce gona da iri ko kuma ya tauye azumi to sai a kankare masa wannan zurbi yana daga cikin kuma hikimar fitar da zakan fidda kai wato shine wato nuna godiya ga ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala da ya raya ka ko ya raya mu ya sa muka azumci watan ramadana lafiya aka gama kuma me lafiya ya azurta mu da tsayuwa a watan ramadana abinda ya sauwaka na daga cikin ayyuka kyawawa to yaushe kamata a fitar da zakkan fit da kai lokuta biyu ne akwai lokacin da yake zamantowa wajibi da kuma lokacin da yake kasancewa wato an fi son in ka mutum ya fitar ba wato wato ba laifi na wanda ba laifin shine kafin idi da kwana ɗaya ko biyu wanda yake farilla kuma kafin a tafi idi mutum ya tabbatar da ya fitar da zakan idda kai ya baiwa waɗanda suka dace suwa ake baiwa ana baiwa wato talakawa da miskine su ake ba waɗanda ba su da shi su ake baiwa Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace sai abu na biyu da cikin ibadun da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mana a ƙarshen watan ramadana shine yin kabbara yin kabbara daga zarar an ce an ga wata ba wai sai in zaka tafi idi ba daga daren zaka fara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd mutum zai yi ta yi har zuwa washe gari har mutum ya je wajen idi har zuwa ya dawo domin Allah ce wali tukmilul idda ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم tashkurun domin ku cika wato irgin wata ramadana kuma ku kasance kuna yi girmama Allah kuna masa takbiri a bisa abin ya shiryar da ku na wannan musulunci da azumtan watan ramadana abdullahi bin abbas ya kasance shi da abdullahi bin umar suna fita suna yin in sun fita zuwa wajen idi suna yin wato kabbarori har zuwa liman ya iso yana daga cikin ibadun da Allah ta wa ta'ala ya shar'anta a ƙarshen watan ramadan zuwa ɗaya ga watan shawwal shine sallan idi kamar yadda mai bayani ko malam da ya mana tambihi ya yi ta wato kawo mana bayanai a kai yana daga cikin cikan ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala da ya mana muka azumci wata ramadana sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu idi biyu akwai muna da idin sallar azumi da kuma idin sallar layya umarni ne na Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace ya ake sallan idi sallan idi raka'a biyu ne za a yi kabbara harama kafin mutum ya karanta sura da fatiha zai yi kabbarori guda bakwai sa'annan in ya yi raka'an farko ya sake tashi zai yi kabbara biyar sa'annan ya karanta fatiha da sura bayan idar da sallah kuma sai liman ya tashi ya yi hudu ba to amma zai iya yiwuwa a ce a garinku hukuma ta ce a zauna a gida a yi sallan idi to shin za ka yi sallan idin nan ko ba za ka yi ba ya zo daga anas dan malik idan ya yi zo ya tarar da liman ya sallame a sallan idi to koma yake yi sai je tara 'ya'yansa sai ya yi sallah kamar yadda liman ya yi wannan idin amma ba tare da hudu ba mutum zai yi raka'a biyu a raka'an farko ya kabbarori guda bakwai gabanin ya karanta fatiha da sura a raka'a na biyu ya yi kabbarori guda biyar gabanin ya karanta fatiha da sura ya sallame mutum zai yi kamar yadda liman ya yi akwai maganganun malamai da yawa a kai allah ya samu dace hudu ba ba za mu tsawaita ba abu na ƙarshe shine yana daga cikin ababen da Allah ta baraka wa ta'ala ibadun da Allah ya shar'anta a ƙarshen watan Ramadan shine wato bayan an azumci watan Ramadana mutum daga ranar ya yi sallan idi don saboda ran sallan idi ba azumi washe gari zai iya fara azumi wato azumi guda shida na watan shawwal wanda shi ma sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi sa'an sa'annan ranar idi ana son mutum ya ci dabino gabanin ya tafi wajen sallan idi guda uku biyar ko fiye da haka amma ana son witiri shi ma sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam me ake so shine a ƙarshe duk aikin da ake so mu koma zuwa ga Allah mu yi ta istighfari mu yi ta salatin annabi mu yi ta karatun alqur'ani mu yi ta qiyamul layli daidai gwargwado domin mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye mana wannan annoba da ya dame mu ya dame duniya ya tsaye da abubuwa da yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana lafiyar mu ya kiyaye mana ƙasar mu ya kiyaye mu ya samu gama da duniya lafiya اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمؤافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم تقبل منا اللهم اجعلنا من أتقائك في هذا الشهر الكريم اللهم اختم لنا بخير واجعل أواقب أمورنا إلى خير يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعد علينا رمضان أعواما أديدة وأزمنة مديدة ونحن على صحة وحياة سعيدة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا من له الدنيا والآخرة وإليك المعاد بهذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن وفق بقيام ليلة القدر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 المرسلين يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين